akwai wanda yake komawa ɗakin ɗaya ko yake komawa inda ɗaya ko in ɗaya na wannan gari ɗaya na wannan gari sai kasance wannan za ta yi wata ɗaya wata biyu ba ta gan shi ba yana inda mata ta ɗaya ko gari ɗaya suke suna gida daban-daban ya yi wata ɗaya ko ya yi sati ɗaya wannan ba ta ganin shi duk wanda ake kawo makara ta sulhu tsakanin mata da miji ya sa akwai irin wa'annan a cikin maza ya kamata ku ji tsoron Allah baya halatta namiji ya ƙara mata fiye da ɗaya sai in yana iya musu adalci amma idan ɗaya ta yadda kamar yadda aka yi da na sauda yanzu misali akwai wanda yana da uzuri kila yana aiki abuja yana zama sakkwato yana bukatar mata abuja sai kasance bai iya dawa sakkwato sai weekend bai iya dawa sakkwato sai bayan sati biyu bai iya dawa sakkwato sai bayan wata kaza to in ɗaya ta yadda cewa mata na biyu guda za ta zauna sakkwato guda za ta zauna abuja cikin kuwa ta yadda in ta zauna a sakkwato misali sai lokaci kaza zan iya dawowa in ta yadda babu matsala shine na na sauda ta yadda ta ba da kwanan ta na Aisha wata rabon kwana yana iya kasancewa yadda aka yi ittifaki a cikin gida kana da mata fiye da ɗaya kana da mata fiye da biyu in ba yadda suka yi ba aka tsaya wata ka'ida sai an ki samun matsala akwai abubuwa za su ta gittowa tafiya ta gitto wadda baka iya yi da su ka bar wannan in ka dawo ya za a yi wasu abubuwa su gitto na rashin lafiya wasu abubuwa su gitto na uzura to yin akwai fahimtar juna duk sai a gama da wannan sai a zo a zauna a ce to ga yadda ya kamata a yi in uzuri ya gitta a yi kaza don haka wanda adda gida fiye da ɗaya kuma yana aikin gwamnati ko yana wani aiki na kasuwanci da zama ya raba kwana biyu biyu yana wahala kamar wanda mazaunin gida wanda shi sakkwato yake misali kuma mata ne biyu sakkwato suke wannan bai da iskali yana iya rabawa ya kwana ɗaya ne ya kwana ɗaya ne ya kwana biyu ne ya kwana biyu ne ya kwana uku ne ya kwana uku ne yadda hali ya bayar amma mutum inda yake aiki daga sokoto kano ne inda yake aiki lagos ne inda yake sana'a abuja ne kuma mata biyu garai kuma bai da halin ya tafi da su duka abuja yana da halin ya tafi da ɗaya ne kawai to sai yadda hali yi, don haka sai su zamna su fahimci juna cewa akan ka'ida kaza da ka'ida kaza da ka'ida kaza kun gani in ta amince ta yadda babu laifi a je awa waccan kwana biyar a dawo ita a mata kwana biyu radda aka tafi da ita ita ma ita ma wannan sai ta amince an je ya can ita ma a mata kwana biyar na dawo nan ai kwana biyu sai dai ba dole kwanakin da ya yi tafiya ta farko su zai yi tafiya ta biyu ba yanayin aiki ke sa haka nan wani yanayin aiki zai iya bashi yin tafiya wata uku bai dawo ba wani lokaci kuma ya kasance zai yi wata daya ya dawo to in akwai fahimtar juna to babu matsala me dalili wannan hadisin na sauda bintu zam'a da ta bada kwananta ga nana aisha an ga an samu fahimta ta fahimta ta bada kwananta ga nana aisha in ba haka ba ya waje ba ga duk wanda yake da mata fiye da ɗaya ya yi kokarin yin adalci na gani a facebook kun san labarin facebook ba a gaskata shi wallahu alam wani mutum ya yi ruku'i aka azame wani dutse mai nauyi sai aka ce a pakistan ko afghanistan ɗaya eh, biyu babu mai kara aure sai ya yi awa biyu da wannan dutse yana ruku'i da shi in ya yi to yanzu yana da ƙarfin da zai iya kara aure yana iya ƙarfin adalci yana iya ƙarfin komai to in ya inganta lalle ba ƙaramin aiki ba ne zama da mata biyu ko zama da fiye da mata ɗaya yana cikin abin da ke sa mutane su yi saurin tsufa idan ya auri mata biyu bai shirya ba mentally magana aure mata biyu ba wai shiri kaɗai ne na aljihu ba akwai shiri na kwakwalwa sai ka iya shirya rigima wadda za ka iya ɗoka in wannan ta kawo nata rigima wadda ta kawo nata rigima za ka iya ɗoka ka yi adalci za ka iya haƙuri ka yi adalci za ka iya kaza sai ka ga mutum nan take ya tsufa ya, ina ƙara mata nan take ya tsufa saboda rigingimu wata ran ya kama rigima ta sai ga wani ya ƙara mace, kai kamata kai kaza kai kaza kai kaza mutane suna ta shan wahala haka nan suna ta shan wahala haka nan me ke kawo haka wai wallahi don ka kasa ƙara mata ka gidan wallahi kai kai da kai kai <laughs> kai ba su kana magana ana da magana ba kai saka yau da magana ba <laughs> saboda abin da ya kamata abin da ya kamata ka nemi kakka kara mata ta biyu sai ka nemi shawarar wanda ya daɗe cikin system ɗin kuma ka nemi shawarar fiye da mutum ɗaya mutum ɗaya mutum biyu mutum uku ka tambaye shi to ya shawarar mi kake bani na kara mata musamman masu ƙananan shekaru wallahi matsaloli ake samu da yawa ake samun matsaloli